gwamnan jihar imo kuma shugaban kungiyar gwamnonin jami'ar apc mai mulki Rochas okorocha ya tabbatar wa 'yan najeriya cewa kungiyar nan ta masu rajin kafa kasar biafra waɗanda ake kira da sunan masu ba sa da wani koyon bayan kabilar ibo rochas ya yi wannan kirari ne a hirarsa da manema labarai a garin bauchi sannan ya ce gwamnonin apc din suna ba da goyon bayansu a batun yaƙi da 'yan boko haram suna kuma shirye domin ba da gudumawa a wannan tafiyar mun yarda cewa zan goya bayan shi president muhammad buhari a kan yakin da yake yi game da uh, zancen boko haram da sauransu a north east wannan mun ba da goyon bayan mu da bisa dare yanzu mun zo na mun shawara cewa ya kamata mu taimaka wa wanda sun shiga wahala kan maganar boko haram da sauransu a sam a tamke wannan mun ba da goyon bayan mu kuma mun da mai president cewa yana bukata mu tamke shi kowace hanya a gyara yanzu mu ba da goyon bayan mu kusan shekara shida kenan ana ta fama da wannan yakin boko haram amma gashi hawan shi buhari an so mu samun galaba da nasara akan wannan kana ganin me yasa wancan gwamnati ba ta yi hoɓasa ba wajen yakin wannan da yan boko haram din ya san wato shi buhari da kansa ma in ka lura tun da hawa mulki abubuwa sun fara a canjawa misali magana wata da turki da eh, zancen boko haram don halin ne an san shi mai gaskiya ne kuma ya fada ba zai ya yi magana kuma mutane suka doketa da zurfinta muhimmancinta domin sun sai a baya wasa siyasa ya sa kaga da ya magana cewa boko haram din nan ya daga da su chief of army staff da chief of air staff da sauran na su koma can ba ba ka ke ba za a zauna abuja ana yakin borno amma yanzu an kai yakin har ga wajen yan boko haram to wani matsala kuma shine har yanzu akwai maganan yan tada kayan baya na batun yan masop din yanzu eh, maganan masop wato na tabbatar mutanen najeriya cewa ba su da goyon baya kowane gwamna ko kuma wani babban mutum na kasar ibo babu wani da irin iskancin da ake yi nan kamar da aka fara zancen bakon harawa nan ita ce kuma ba mu gane kanta ba bawon da ya sa su bawon da ya sa su su wani abin don mu abu da buka buka da yanzu ita ce zaman lafiya ka kai ibo ne ka zo ka sa rawa ka zo ka yi biyan ka lafiya kana arawa ka zo ibo lan ka zo abin ka lafiya to ita ce amma a matsayin ku na gwamnoni da kuma shugabannin siyasa na wannan yankin kun kira su kuka yi musu bayani cewa wannan abu da suke yi baya da kyau to abun ba to ba ba gane kayanta ba wani shugaban su baka sani ba in ka kama wani ya ce ai ba ruwansa ba ci ka kama wani ya ce ba ruwansa ba ci abu da muke ci a kasar nan duk abun da za a yi a samu zaman lafiya ita ce fata mu kuma su yanzu ba sa cikin wani maganar masa abu da muna bukara yanzu shine a yi mana a yi musu hanyar su a bar su suna kasuwancin su a ba su ruwa a ba su wuta su kira mai musu. Mr. Richard Okurci kenan da bayani a dangane da abin da ya shafi yaƙi da 'yan Boko Haram da kuma ƙungiyar nan ta Masop. Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.